an gama baka komai أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سرارو da sake saduwa a wani sabon shirin namu na mun Ramadan wani da kuka sani mun Ramadan shiri ne da hukumar gidan rediyon Freedom Kaduna ta ware muku a wannan wata mai alfarma inda muke kawo muku batutuwa da suka shafi wannan ibada da muke ciki na azumin watan ramadan inda a cikin shirin muke gayyato malamai da muke tattaunawa da su a kan batutun da muka sa ko kuma maudu'in da muka ware alhamdulahi a yau ma mun kasance muna tare da wani malamin a cikin shirin namu ina mai farin cikin gabatar muku da malam yahaya salafi inda a yau shine insha Allahu malamin da za mu gabatar muku da shirin a yau malamu ne maka barka da shigowa ci wannan shiri na mu bar Ramadan ne masha Allah assalamu alaikum to alhamdulillah ni Abubakar Garba Balayo ma ni ne zan kasance da ku a cikin shirin namu insha Allahu inda za mu fara tattaunawa da malam akan maudu'in da muka sa a yau wanda maudu'in ku da muka sa shine kasancewar wannan wata dai wata ne da al'ummar musulmai Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka suka kwadaitar da mu da mu ribaci irin falalar da ke dauke a cikin wannan wata domin neman dacewa daga Allah subhanahu wata'ala wannan yasa muka ga dacewar mu dubi irin waɗannan falaloli da ya suke domin mu ga yadda za mu jajirce kafin kwanakin da suka rage mana a wannan wata su kare domin ganin cewa mun dace kasancewar ba wanda ya san zai riski azumin watan baɗi mai zuwa insha Allahu to hakan ta sa muka gaya dace mu dubi waɗannan batutuwa domin yi mana bayani akan falalar da ke ɗauke a wannan wata na Ramadan inda insha Allahu kun mun karkare a yau in ban karkare ba gobe za mu ɗora daga jin matakan da ya kamata ɗan adam ko al'ummar musulmai mu bi domin dacewa da waɗannan falala. Allah shi gafarta malam bismillah na'am bismillahir rahmanir rahim summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa Nabiyyina wa maulana muhammad sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittada bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'ad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau 20 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu Alaihi sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha takwas, wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan Jun shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan gidan rediyo mai tarin albarka gidan rediyon da yake ya fi shahara da suna freedom radio a an ba mu ainihin wato darasi na tattaunawa a kan wani maudu'i mai gaya muhimmanci Shi ne maudu'in da yake da alaka da alkhairan da ke tare da wata ramadan to kamar yadda kowa ya sani wannan wata wato kusan kowa kusan duk wanda yake musulmi ya riga ya san cewa wata ne na wata ne na ainihin mai cike da albarka wata ne mai cike da alkhairi to wannan shine dalilin da ya sanya kaga musulmi suna farin ciki da zaran an ce wata ramadan ya zo kowa yana so a ce yayi wannan azumi domin ya san irin alkhairan da ke cikinsa to kaɗan daga cikin alkhairan da ke cikin wannan wata wato na farko daga ciki wanda shi ya fi girma mm. wannan wata ana kiran shi shaharul qur'an wato shine wata na Alƙur'ani mai girma Allah a cikin Alƙur'ani.